This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka Ibrahim ka almasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau talata bakwai ga watan Mayu. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanun labarai. To Ibrahim dakarun Isra'ila sun faɗa a ranar Litinin cewa sun kai wasu hararen sama a birnin Rafa da ke kudancin zirin Gaza jim kaɗan bayan da kungiyar Hamas ta amince da wani tayin Isra'ila na dakatar da yakin da ake yi. Hukumomi a Moscow sun yi barazanar kai hari kan wasu wurare mallakin dakarun Birtaniya da ke cikin Ukraine. alkalin da ke sauraron karar da aka shigar da tsohon shugaban amurka donald trump a new york ya yi barazanar jefa trump din a kurkuku za ku ji dalili to kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji ko shin hukumomin najeriya na daukar kwararren matakan farfado da darajar naira ta bangaren tsarin cinikayya e to ai dalilin da ya sa shi shugaban kasa ya sa matakai cewa a maimakon muna ɗiban kuɗin mu naira muna canzawa zuwa dala ana so mai ana kawo ma 'yan najeriya bayan mu kuma kanmu muna fita da wannan crude mai din a kai a je a tatse shi a dawo mana da shi ai shi ne ya ɗauki matakai yanzu alhamdulillah ai kaga dangote ya fara refining mai a refinery na isa ko me yasa kullum ake ta maganar ɗumbin ma'adanai a jihohin najeriya irin zamfara amma ba a gani a ƙar jiha wadda allah ya albarkace ta da ma'adanai dun najeriya babu jiha irin zamfara amma me ke faruwa ba tsa an yi tunanin ya za a yi a kamar kowace ranar talata yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda aliyu mustapha sakkwato ke gabatarwa inda yau shirin zai tabo batun tasirin juyin mulkin jamhuriyar Nijar da kuma batutuwa masu alaƙa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Dakarun Isra'ila sun faɗa a ranar Litinin cewa sun kai wasu hare-haren sama a birnin Rafa da ke kudancin zirin Gaza. Jim kaɗan bayan da ƙungiyar Hamas ta amince da wani tayin da Isra'ila ta yi na dakatar da yakin da ake yi. a ranar ta litinin prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya ce samtayin bai biya bukatun da isra'ila ta gabatar ba amma ya ce isra'ila za ta tura wakilanta birnin alkahira na masar don ci gaba da tattaunawa ta neman a tsagaita wuta halin da ake ciki a nan washington fadar white house ta yi kira ga bangarorin biyu da su yi kokari su ga sun cimma matsaya All I know Bill Burns is looking at that response. He's talking to the Israelis Kakaki a fada White House John Kirby ke ne ke cewa mun samu amsa daga Hamas kuma muna nazari a kai muna tuntubar Isra'ila. Za mu ga yadda lamarin zai kaya muna fatan wannan amsa za ta taimaka wajen sakin waɗanda aka yi garkuwa da su don su koma ga iyalansu. Masu shiga tsakani a Masar na ta faɗi tashin ganin an cimma matsayin dakatar da buɗe wuta ko da a mataki na wucin gadi a kuma sako mutanen da Hamas ke garkuwa da su a Gaza. a ranar litinin dakarun tsaron isra'ila suka wallafa a shafin x cewa suna kai hare-hare kan wasu yankunan gabashin birnin rafa waɗanda suka kaikaici mayakan hamas gabanin haka dakarun na isra'ila sun umarci kusan mutum dubu ɗari da su fice daga gabashin birnin su koma wasu yankuna da aka tanada don masu gudun hijira ciki har yankin khan yunis hukumomi a moscow sun yi barazanar kai hari kan wasu wurare mallakin dakarun birtaniya da ke cikin ukraine da sauran wurare idan har sojojin ukraine suka kai hari kan rasha da makamai masu linzami da ke cin dogon zango da birtaniya ta basu a wata ziyarar da ya kai kiv a makon da ya gabata sakataren harkokin wajen birtaniya david cameron ya ce dakarun ukraine za su iya amfani da makaman da birtaniya ta basu akan rasha don kare kansu ya kara da cewa hukumomi a london ba su gindaya wa ukraine din wani sharaɗi kan yadda za su yi amfani da makaman na burtaniya ba sai dai a wata sanarwa da ta fitar a ma'aikatar harkokin wajen rasha ta ce ta gayyaci jakadan burtaniya a moscow inda ta yi masa gargaɗin cewa rasha za ta rama duk wani hari da ukraine ta kai mata da makaman burtaniya akan dakarun ƙasar ta burtaniya amurka da mafi akasarin kasashen tarayyar turai sun ce ba za su halarci bikin rantsar da shugaba vladimir putin da za a yi a yau talata ba kakaki a ma'aikatar harkokin wajen amurka matthew miller ya ce ba za su tura ko da wakilai ba wakiliyar dillancin labarai ta AP ta ce Putin zai fara wannan sabon wa'adin mulki ne yayin da Rasha take fuskantar takunkuman da kasashen yammaci suka saka mata. a kuma daidai lokacin da yake ci gaba da yaƙi da ukraine ake kuma kashe rashawa a gida ƙasashen eu da aka gayyata sun ce za su kauracewa bikin rantsar da putin din a sabon wa'adin shekaru shida amma ana sa ran wasu bakwai za su tura wakilai kamar yadda wani jami'in diflomasiya ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na reuters ita dai ukraine ta yi kira ga dukkan ƙawayenta da su ƙauracewa bikin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Kamar yadda ba a rasa sani ba, Najeriya mai matukar arzikin man fetur ta kasa farfado da darajar kuɗinta na naira har ma ta fuskar tsarin cinikayya. Don haka a ci gaba da hira da Sanata Muhammad Sani Musa, ciyaman ɗin kwamitin kuɗi na Majalisar Dattawan Najeriya. abokin aikin muhammad hafiz baballe ya tambaye shi cewa ganin masu tsawala farashi na kafa hujja da yadda dala ke ta tashi saboda tsarin yadda ita kanta gwamnati ke mu'amala da dalar sai ya ce eh muna sane da haka amma duk da haka ai ba mu yadda ka ɗauki wuka ka yi ta soka ma kanka a gida ka samu makwabcinka kuɗi mai yawa ba shi da abinci idan ya rasa abincin na ya zama lalura gare ka ba a kullum bane za mu rinka lura cewa wai dala ya tashi mu rabu da wannan dalan mu koma mu nairan mu mu rike nairan mu mu yi kasuwancin nan mu yi noma mu samu amfanin noman nan mu sayar da ita ta hanyar naira mu karfafa nairan mu shine muhimmin magana to amma ana zargin cewa ko jami'an gwamnati ku ne ba ku amfani ma da naira kun fa amfani da kudaden kasashen waje me zaka ce dangane da haka a maganan jami'an gwamnati suna amfani da eh, kudaden kasan waje ni dai a naira ake biyan mu albashi ko kuma a naira muke sayan kaya a najeriya to ban san inda ake kai wannan dala ba ko kuma kudaden kasashen waje ban san masu yin haka ba amma ni dai na san naira ake biyan mu albashi kuma a naira muke sayan kayan abinci a kasuwa kuma a naira muke biyan kuɗin makaranta a naira muke zuwa mu biya kuɗin magunguna asibiti petrol din nan ma da ake magana da naira muke sayan ta amma tunda da kasashen waje ake shigo da shi ai dala ake canja a canja naira a shigo da shi ko eh to ai dalilin da yasa shi shugaban kasa ya sa matakai cewa a maimakon muna ɗiban kuɗin mu naira muna canzawa zuwa dala ana so mai ana kawo ma 'yan najeriya bayan mu kuma kanmu muna fita da wannan crude mai ɗin a kai a je a tatse shi a dawo mana da shi a shi ne ya ɗauki matakai yanzu alhamdulillah ai kaga dangote ya fara refining mai a refinery nasa kuma idan Allah ya sa abin da ya karko sosai za ka ga kuɗin mai zai sauka yanzu haka diesel ma ai ta sauka ba kamar yadda ake kawo so kuma ba za su su masu yin irin wannan ba za su bar irin nasu dangoten a samu a ci gaba da shi ba to shi kuma shugaban kasa yanzu ya fara gane haka ya san su waɗanda mutanen da suke neman su kawo mana dakilewa a cikin mu kuma ya yi bayanai kala-kala a wurare daban-daban na kan cewa shi fa ba zai canza ra'ayinsa a matakan da ya ɗauka ba kuma matakan nan da ya dauka a ƙarshe a dogon lokaci in allah ya da su ne za su dawo da najeriya da darajan ta da darajar naira da darajar komai na al'ummar mu 'yan najeriya da dama akalla sama da miliyan hudu da shekara suna gama karatu suna shiga neman aiki gashi yanzu haka rashin aikin yana kara ta'azzara za ka ga muna da samari da yawa sun gama karatu ba ayyukan yi ban sani ba ko daga bangaren ku akwai wasu tsare-tsare da kuke yi na ganin kun sama waɗannan matasa ayyukan yi eh to in ka duba wannan gwamnati da ta shigo ta shigo da tsare-tsare kala-kala wanda yake ya hada da yadda za ta tallafa ma musamman eh, matasa da suka gama makaranta ba su da aiki kuma ta ɗauki matakan ɗaukan data To za a ji ci gaban hirar Sanata Muhammad Sani Musa a shirye-shiryenmu na gaba ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ah, Mahmud ga shirin da kashi na biyu na labaran duniya. To alkalin da ke sauraron karar da aka shigar da tsohon shugaban Amurka Donald Trump a New York ya gargaɗi Trump kan take umarnin da aka shimfiɗa masa wanda ya nemi ya kauce wa ciccekar shaidun da ake gayyata a shari'ar. alkalin kotun kolin jihar ta new york one uh, martian ya yi barazanar zai sa a kulle trump a kurkuku idan ya ci gaba da take wannan umarni da aka haramta masa na yin kalamai marasa daɗi kan shaidun da kotun take gayyata mai shari'a martian ya bayyana hakan ne yayin da aka shiga mako na uku da ake sauraron karar da ake tuhuma trump kan laifin saka bayanan karya na biyan dala talatin a harkokin kasuwancinsa don ya rafa wata badakala ta biyan kuɗin toshiyar baki ga stormy daniels wata mata da ta shahara a fannin shirya fina-finan batsa wato kan ta yi shiru da bakinta dangane da wata mu'amala ta lalata da take zargin trump ya yi da ita gabanin zaben 2016 He brought up the possibility as a last resort of jail time. Wakilin kamfanin dillanci labaran AP ya ce alkalin ya bujuro da batun tura Trump kurkuku ne a matsayin zaɓi na ƙarshe yana mai cewa kalaman na Trump na yin karantsaye ga tsarin dokar ƙasa. Trump dai ya musanta zargin matar da kuma sauran tuhume-tuhume 34 da ake masa a wannan shari'a. Daga baya alkalin ya ci tarar Trump dala dubu daya kan take wannan umarni da aka gindaya masa na kauce wa furta kalamai marasa daɗi kan shaidu. Ana dakon sakamakon zaɓe a Chadi bayan zaben shugaban ƙasa da aka yi a ranar Litinin, wanda ya biyo bayan shekaru uku da ƙasar ta kwashe ƙarƙashin mulkin soji. masu fashin baki sun yi hasashen cewa shugaba muhammad dabi itno ake sa ran zai lashe zaben wanda 'yan takara goma suka fafata ciki har da mace daya a shekarar 2021 shugaba itno ya karbi ragaman mulkin kasar daga hannun mahaifinsa da aka kashe a fagen daga wanda ya kwashe shekaru sama da 30 yana mulki hukumar zaben kasar ta ce mutum miliyan 8.2 ne aka yi wa rajista a wannan zaɓe wanda aka tura dakaru sama da 26,000 zuwa sassan kasar don samar da tsaro To a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotonmu na biyu kamar yadda ba a rasa sani ba kwanan nan wasu gwamnonin arewacin Najeriya suka zo taro a nan Amurka kan batutuwan tsaro daga cikinsu akwai gwamnan jihar Zamfara Alhaji Dauda Lawan wanda abokiyar aikinmu aisha ma'azu ta yi hira da shi kan batutuwa da dama a ci gaban hirar aisha ta tambaye shi ko yana ganin akwai hannun wasu kasashen waje a matsalar tsaron jihar kamar yadda wasu ke zargi amma ta fara nefa da tambayarsa matakan da jihar za ta ɗauka kan barayin daji masu hana noma da cin gajiyar arzikin ma'adanan jihar sai ya ce ai shi yasa muka tashi haikan mu tabbatar da cewa mun shawo matsalar tsaro don in mun sha matsalar tsaron nan to al'umma za su iya zuwa gona su yi noma su ciyar da kansu ba ma kuma ciyar da kansu ba su yi wanda har za su iya sana'a su kai abincin nan wurare daban-daban don dogara ga kansu jihar zamfara baya ga matsalar tsaro idan aka zo kuma wurin arziki da albarkatu tana cikin jihohin da ke kan gaba da wanda za su iya rike najeriya ma ba jihar kawai ba wato wannan magana gaskiya ne yau idan kina neman jiha wadda allah ya albarkace ta da ma'adanai dun najeriya babu jiha irin zamfara amma me ke faruwa ba tsa an yi tunanin ya za a yi a kawo mutane kwararru wanda za su iya zuwa sai amfani da wa'annan ma'adanai gwamnati ta amfana al'umma ta amfana wanda ya ɗaya daga cikin abubuwan da muka tattauna da masana a wannan mitin da aka yi ta ne irin wa'annan mutane za su iya zuwa zamfara mu haɗa ƙarfi da ƙarfi mu haɗa hannu yanzu haka a kai muke kuma za mu ci gaba insha allahu nan gaba zamfara za ta samu ci gaba za mu yi gyare-gyare yadda ya kamata zai zama babban birni kuma mutane za su samu aikin yi insha Allah. akwai wata tambaya da yake gwamnan katsina ya dan yi magana a kai yansu suna gani cewa matsalolin da ake samun matsala hmm. ba matsala ce kawai ta cikin gida ba an ce da ɗan gari akan ci gari amma akwai kuma haɗin kai da waɗansu daga waje waɗanda galibi ake cewa 'yan kasashen turai ne kuma ƙasar amurka na daga cikin wayannan kasashe da ake zargi da kasar faransa da ake zargi da irin wannan kana da natsuwa da yakinin cewa wannan tattaunawar da ka yi da kuka yi bai hmm. zama kamar kun zo kun buɗe cikin ne kawai kun an san abin da ke damu wannan ba gaskiya ba ne ba na farko duk abin da za ka yi zamanta cewa kana da hujja ba wai jita-jita ba ni na san cewa yanzu matsalolin da muke fama da shi a zamfara daga cikin gida ne wa'anda suke ta'addancin nan ba baƙi ba ne ba 'yan gida ne an san su an san iyayensu an san asalinsu saboda ka ce wai a'a za ka fita daga wannan kana tanan wai wa'ansu ne suka yi ba mai masu adalci ba sai dai nan gaba idan akwai hujjoji to za mu fito da su amma dai a yanzu matsalar mu matsalar cikin gida ce sau da haka kuma na imani wannan zuwan da muka To za a ji ci gaban wannan hira da gwamnan jihar Zamfara Alhaji Dauda Lawan a shirye-shiryenmu na gaba. Kada a manta ana tare ne da sashen hausar muryar Amurka ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. zargin da ita hinda ta yi ko shakka babu ya zo eh, tabbatar da abin da mu mun kace tun ba tun harko harko ma da an kai yunkurin jin mulki mun tabbatar ma mutane da cewa da ko shakka babu tsohon shugaban kasa Alhaji Isu Muhammadu shina da alhaki na wannan eh, yunkurin jin mulki da aka yi wa mai girma shugaban kasa Alhaji Bazoum Muhammad wanda san jami'a Pendes tarayya ya san Isu Muhammadu ya san Muhammad ya san Muhammad Bazoum ba ni tsammanin zai zargi Isu Muhammadu da zama dan kudeta ko mai goyon bayan kudeta. Isu Muhammadu da aka yi jin mulki sai da aka yi awa shidda yana kai da kawo tsakanin 'ya'yan jam'iyyar pendes tarayya don saboda a samu masalaha a cikin wannan zance. jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya fitowa balo-balo da daya daga cikin 'ya'yan hambararren shugaban jamhuriyar niger muhammad bazon ta yi kwanakin baya tana zargin tsohon shugaban niger din muhammad yusuf da cewa yana da hannu a juyin mulki da aka yi wanda ya kawo ƙarshen gwamnatin mahaifin nasu wato shi Muhammad bazon din magana ta jawo cece kuce abin da ya sa wakilinmu na birnin ya mai Sulemu Muni Barma ya ga cewa ya kamata ya haɗa hancin mutane biyu da ke goyon bayan waɗannan shugabannin guda biyu domin mu ji matsayinsu dangane da waɗannan zarge-zarge domin an dade da wannan zargi na cewa shi tsohon shugaban Muhammadu Isu din yana da hannu a wannan al'amari ɗin. ba ta da bata lokaci bari a hannun ku ga shi suleiman muni barma domin ku ji tattaunawa shi ko kuma hawar da shirya a tsakanin asumana muhammadu da ke goyon bayan shi muhammadu isuhu da kuma sanin muhammadu mai goyon bayan tsohon shugaba ko kuma hambararren shugaba muhammad bazum to malamai bismillah sanin kana jina bari mu fara da kai shin wai me zaka ce dangane da kalaman nan na ita hinda bazum zargin da ta yi wa tsohon shugaban kasa isu muhammadu Eh, zargin da ita hinda ta yi ko shakka babu ya zo eh, tabbatar da abin da mu muka ce tun ba tun harko harko ma da an yi yunkurin jin mulki mun tabbatar ma mutane da cewa da ko shakka babu tsohon shugaban kasa Alhaji Isu Muhammadu shina da alhaki na wannan eh, yunkurin jin mulki da aka yi mai girma shugaban kasa Alhaji Bazoum Muhammad saboda dalilai suna da dama wanda ke tabbatar da cewa da ko shakka babu akwai hannuwansa ciki saboda na farko jam'iyyar mu ce ta PNDS tare wadda ke jagorancin kasa wadda ke mulkin kasa ita aka yi ma juyin mulki abu na farko wanda mun ka gani wanda shi sai ya laya bangaren sozawa cewa cewa yan nemi ma a farko jam'iyyar PNDS tarayya ta kan shi misali wannan zakarin da ta yi wani lokaci a jihar Tawa tare da gudunmawa na wani cikin 'yan kasuwa wanda an makusanta shi da gudunmawa ta miliyan hamsin wanda yake son jam'iyya 'ya'yan jam'iyyar PNDS tarayya na jihar Tawa duka su yi babban gangami don saboda su tabbatar da goyon bayan su ga sozawa wannan abin ya ci cire bai yi ba daga baya mutane suka lura da ko shaka babu an sake kirkira wata kungiya wadda aka ce ma CDTR eh, wadda Sidibe ke jagoranci don saboda a kawo kuma wanda kowa da ya dibe ta ya sani cewa da ƴaƴan jam'iyyar PNDS tare ne waɗanda ke goyon bashi su ne ke kai ruwa ke kai mari don saboda a tabbatar da cewa da an kama ma wannan soza kuma wani babban abin al'ajabi saboda kowa ya sani a tahiyar shi eh, shi tsohon shugaban kasa eh, alhaji isu muhammadu a tun duk lokacin da ake gwagwarmaya kowa ya gani a kwanakin ma da an kai wannan yunkurin jin mulki kowa ya gani inda ya yi tirga allah wadai da eh, yunkurin jin mulki da aka yi a kasar birmaniya wanka cewar ganin ganin shi a matsayin shi na aminin alhaji bazu muhammad shugaban kasa a cikin a matsayin shi na dan tsohon dan jam'iyyar pendas tare wanda sun ka girka ta tare da shi a matsayin shi na dan dimokuraɗiyya a matsayin shi na jam'i suke aka ma juyin mulki har a yau kin wannan bai ce ba yayi kwandanan wannan juyin mulki to yaya yan ƙasa ba za su tuhuma shi ba da ko da ko shakka babu yana da hannu to amma hannun waɗannan hujjoji suna da ƙarfin da za su yi wa shi su Muhammadu irin wannan babban zargi Ban da ma wannan ambasadodi na ƙasashen nahiyar turai da ambasador na ƙasa faransa faransuwa ite wanda shi isuhun ya ɗauke shi a lokacin wannan premier zuwa na yunkurin jin mulkin sun ka sun ka gana da cani abu na farko wanda ya kare baki ce shine eh, yana eh, sai dai ai transition ai gajere transition haka ya faɗa ma eh, me ake cewa ambasadori na nahiyar turai da ya gana da su wansa hakan da an kai jin mulkin cewa da 27 ga wata kenan ya tabbatar ma kasashe na duniya wanda su ne awakilan kasashen duniya cewa da in bai da hannu shi ciki wanda ana nema a samu maslaha a samu sulhu aina maka zancen tun wansa hakan yani ranar da an kai yunkurin jin mulki kenan 27 ga wata ya ba da ra'ayin shi na ganin cewa da a yi wannan transition ta wata ta wata shida guntu an ka guntu transition da saboda shi ga shi tunani da ja su sun kare da bazum kenan kawai abinda suke so shine su ga cewa da sun gama shi Alhaji Asumana kana ɗaya daga cikin makusantan tsohon shugaban kasa Alhaji Isu Muhammadu shin ya kuka ji da yadda wannan ah, ya ta eh, hambararren shugaban kasa hinda bazum ta zargi ah, muhammad isu da hannu wanda dama a baya akwai wasu da dama da suka yi zarge-zarge makamantan wannan alal misali jakadan faransa sylvain ita ya taba irin wannan zargi a gaban kwamitin tsaro na majalisar dokokin kasarsa su su hannun baki ne a jam'iyyar pendas tarayya ba san ba jam'iyyar pendas tarayya in ka duba in ka dibi gurufkinsu amma wanda aka kafa jam'iyyar pendas tarayya da shi wanda san jam'iyyar pendas tarayya ya san isu muhammadu ya san muhammad bazum ba ni tsammanin zai zargi isu muhammadu da zama dan kudeta ko mai goyon bayan kudeta tun da ake duniya ba a ka taɓa ganin inda aka yi kudeta aka ce a zo an yi negotiation wanda aka yi ma kudeta a bar shi a bar yin kudeta a maido shiga mulki sai dai in mutum wawa ne kadai zai iya amincewa da wannan sarki. To amma hujjojin da ake magana a kansu waɗanda yanzu ma sahanin ya nanata su ba su da karfin da zai sa zargin nan da ake wa isu um, ba za a rasa kamshin gaskiya ba. Isu Muhammadu da aka yi juyin mulki sai da aka yi awa shidda yana kai da kawo tsakanin 'ya'yan jam'iyyar pendas tarayya waɗanda suka rika makami na ministoci da waɗanda suka riƙa makam ministoci na tsaron ƙasa da minista na afar étrangère ina nuna su Mas'ud Hasimi. Ka lura ko? Gudan wuni aka kwashe kakin shi sulvan Icen ya zo a yi tare da shi Isu Muhammadu yake kai ruwa da mari don saboda a samu masalaha a cikin wannan zance. Amma sojawa sun ɗauki matakin cewa ba za su sha da baya ba. a matakin da suka ɗauka. Lokacin da abin ya kai inda ya kai, abu guda Isu Muhammadu ya buƙaci, to mu mu sauƙaƙa ma ƙasar Nijar. Muhammadu Bazoum ya yi kamar yadda aka yi Chad eh, Mali, kamar yadda aka yi Burkina Faso, kamar yadda aka yi Gine, kamar yadda aka yi Burkina so biyu. Da a sa 'yan Nijar cikin wannan hali da muke ciki, matsayin shi na shugaban ƙasa wanda ke kishin ƙasar nan wanda cikakken ɗan ƙasa na ya kamata ya janye ya yi murabus sojojin nan su ti su yi ɗan mu kati shiga cikin ƙangi amma ya yi burusu da wannan zance ya kyamince ga dalilin da aka yi zargin isu mahmud da farko kenan wanda shi da kai ne mahmud bazum ya yi zargi isu mahmud da cewa kenan da shi ciki yan nijar su shaidan mu da allah na'am tsayan kare isu mahmud da ruwa ya tsaki mahmud bazum ya zan dan takara a jam'iyyar pendas tarayya cikin mamba goma sha uku na presidium sha biyu ba su amince da takarar Muhammadu Bazoum ba. Mutum guda ɗaya ya amince shine sule Isu Muhammadu ya roƙi abokan shi da su amince Muhammadu Bazoum ya gwada ma duniya ba zancen kabila ba ne ko zancen mutumin da hito cikin kabila misali ta hausa ko ta zabar ma a'a ko wace karamar kabila kasar Nijar tana iya zama shugaban kasa. Na'am, Alhaji bari mu dora za mu sake dawa a kai bari mu dora eh, eh, sahanin eh, idan ka saurari bayanan da shi Alhaji Asmanu Muhammadu ya yi akan wannan al'amari an yi Muhammadu Isuhu Eh, zai iya kifar da babban aminin sa daga karaga alhali she ruwa ya tsaki sai ya hau karaga nan abin da nake so in tabbatar ma masu sauraren mu saboda abin da asmana bai sani ba yan nijar kowa yana da hankali yana da kai hankalin da zai gane shin da alhaji isu muhammadu bai da hannu cikin jinkurin jiwon mulkin wannan da ya kai ruwa ya kai tsaki ya nemi cewa da a gyara ba a gyara ba shi idan ya koma gehe bai shiga ba cikin neman ganin ya tabbatar da cewa da sun samu guri su da suke so an tabbatar da transition an kare da bazum shin da wa zai ga laifi ne da yayi haka na kin bai yi ba kuma kowa ya gani duk irin rawar da ya taka lokacin da an ka juyin mulki a kasan mali da kasar burkina faso su sanction ma wanda an ka asa da yawo ta asa ma eh, kasar Niger a yadda da yunkurin jin mulki wanda an kai a wannan lokacin shi ma a matsayin shi lokacin yana shugaban kasa ya nemi wannan sanction a aza a aza wannan kasashe kenan inda bai da hannu bi iya yiwuwa a ce hawar haka yau bai kwanda na kudeta na wanda an kai ma Aminu shi wanda shi wannan bawan Allah ya yi gwagwarmaya a tsawon shekara talatin da wani abu don saboda ya tabbatar da Alhaji Isu Muhammadu a matsayin shugaban kasa. to ma da bari mu ja burki a wannan sai mun dawo rana wata yau mu zo mu ci gaba da jin wannan muhawara din inda za mu ji cewa shin da an ce shi isu muhammadu ya taka rawa sosai wajen ganin cewa an tsaye da bazon ya takar shugaban kasa har ya ci zaɓe me yasa kuma za a zarge shi da cewa na neman ganin bayan bazon din sannan kuma za ku je da ɗaya daga cikin masu muhawara na yake cewa me yasa shi muhammadu isu bai yi abin da muhammadu buhari najeriya ya ba yasa ba tinubu ido shi ma isu ya sawa bazon ido akwai kuma masu cewa shi muhammadu isuhu yana neman ya dawo kan karagar mulki ne haka ne duk wa'annan za ku ji an taɓo su a muhawara ta gaba a ranar wato yin allah ya kai muna godiya ga su baƙi namu asumanin muhammadu da kuma sahanin muhammadu kana da shi wakilin namu su sule muni barma a birnin yamai aliyu mustapha sakwata ne a washington mun barku lafiya. To a gaishe ka da tawagar ka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To dakarun Isra'ila sun faɗa a ranar Litinin cewa sun kai wasu hare-haren sama a birnin Rafa da ke kudancin zirin Gaza. Jim kaɗan bayan da kungiyar Hamas ta amince da wani tayin da Isra'ila ta yi dakatar da yakin da ake yi. A ranar Litinin firaministan minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce sam tayin bai yi ba. sannan amma ya ce isra'ilan za ta tura wakilanta bayan alkahira na masar don ci gaba da tattaunawa da ake yi a masar din halin da ake ciki a nan washington fadar white house ta yi kira ga bangarorin biyu da su yi kokari su ga sun cimma matsaya hukumomi a moscow sun yi barazanar kai hari kan wasu wurare mallakin dakarun birtaniya da ke cikin ukraine da sauran wurare idan har sojojin ukraine suka kai hari kan rasha da makamai masu linzami da ke cin dogon zango da birtaniya ta basu. a wata ziyarar da ya kai kif a makon da ya gabata sakataren harkokin wajen birtaniya david cameron ya ce dakarun ukraine za su iya amfani da makaman da birtaniya ta basu a kan rasha don su kare kansu ya kara da cewa hukumomi a london ba su gindaya wa ukraine din wani sharaɗi kan yadda za su yi amfani da makaman ba amurka ta da mafi akasarin kasashen tarayyar turai sun ce ba za su halarci bikin rantsar da shugaba vladimir putin na rasha ba wanda za a yi a yau talata kakaki a ma'aikatar harkokin wajen amurka matthew miller ya ce ba za su tura ko da wakilai ba kasashen eu da aka gayyata sun ce za su kaurace wa bikin rantsar da putin din a sabon wa'adin shekaru shida amma ana sa ran wasu bakwai za su tura wakilai kamar yadda wani diploma wato wani jami'in diplomasiya ya faɗa wa kamfanin jalancin labarai na reuters ita da ukraine ta yi kira ga dukkan kawayenta da su ƙauracewa bikin To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya taya ni gabatar da shirin da mu Dadi Balawi sai kuma injiniyar mu ta yanzu na Kale ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.